أليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau hudu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1438 kuma 30 ga watan biyar miladiya 2017 a wannan masallaci namu masjidul imam al-qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma tafsirin mu yana gudana a cikin suratul ma'ida wannan shine majalisun mu na bakwai za mu tashi aya ta biyar insha Allah ta'ala a cikin wannan sura mai albarka bismillah na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك ۖ أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام بسم الله الرحمن الرحيم ولا الآية تأخذ كلام تاتا آية 95 ci gaban bayani ne na aya ta 94 wacce Allah ta'ala a cikin ta yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allah bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allah man yakhafuhu bil ghaib tabbas Allah ta'ala zai jaraba ku ya gwada ku amma gwadawa ta hukunci yaga za ku hukuncinsa ko ba za ku bi ba zai gwada ku ya jarrabe ku kana zaune a ɗakin ka kana mai aikin hajji ko umara sai wata daga cikin dabbobi sai ta shigo ɗakinka da hannunka za ka iya kama ta a matsayin ƙarama ko kuma kana tafiya a bayan gari amma a cikin harami a matsayinka na mai aikin hajji ko umara sai Allah subhanahu wa ta'ala ya koro maka wata dabbar da za ka sa mashi kawai da kanka ka cake ta ka kama ta a matsayin farauta Allah ta'ala ya haka ya gwada mu a matsayin musulmi shin za mu bi umarninsa ko ba za mu bi ba za mu ji tsoronsa ko ba za mu bi ba to shine daga nan sai Allah ta'ala sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ga Allah la taqtulu sayda kada ku kashe farauta wa antum hurum alhali kuna masu yin umra ko kuna masu yin aikin hajji wa man qatalahu minkum duk wanda ya kashe abun farauta daga cikin ku muta'ammidan da gangan fa jazaa'un mislu ma qatala minan an'am to sakamakon sa dole ya ba da wani abu kwatankwacin wannan abin da ya kashe daga cikin dabbobin ni'ima yahkumu bihi zawa adlin minkum kafin a zartan masa da wannan hukuncin mutane guda biyu masu adalci guda biyu za hukunci su tabbatar da e tabbas abin da ya kashen nan farauta ce da ta cancanta sai an yi fidiya a kanta hadiyan balighal ka'abati za ku bada a matsayin hadaya sai kun kai masallaci ne alfarma wato cikin garin makka au kaffaratun ta'amu mataki ko kuma idan ba a yi hadaya ba a yi kafara ta ciyar da miskinai abinci a wa'adu zalika siyaman ko kuma makwafin haka ko kwatankwacin haka a yi azumi ya zuƙa wa bala amrihi domin wanda ya aikata wannan abin na kashe farauta ya ɗanɗana sakamakon abin da ya aikata afallahu amma talafa amma Allah ta'ala ya yafa abin da ya gabata na farautar da kuka riƙa yi kafin a saukar da wannan hukunci wa man'ada amma wanda daga wannan lokacin da aka sauke hukuncin wannan ayar aka saukar da hukuncin wannan ayar sai ya ci gaba da yin farauta alhali yana mai umra ko yana mai aikin hajji fayantaqimu Allahu min. Ko Allah zai daukanta a kansa Allah zai masa azaba wallahu Allah ta'ala azizun mabuwayi ne buntiqam kuma ma'abuci daukar fansa ne ma'abuci azaba wannan aya ‘yan uwa masu daraja ci gaba ne kamar yadda muka ce na bayanin ayar da ke kafinta Allah ta'ala na mana bayani akan hukuncin mutumin da yake aikin hajji ko umara an haramta masa ya kashe farauta sannan idan har ya kashe farautan nan to akwai sakamako da shari'ar musulunci ta dora masa wanda shine wannan ayat ta kunsa an ba shi zaɓi a wajen wasu malamai guda uku ko kuma cewa sai ya bi mataki matakin farko shine ya hadaya idan bai samu damar yin hadaya ba dole sannan sai ya tsallaka ya tafi a matsayin ciyar da miskinai wanda wasu daga cikin malamai suka ce sai a kintata dabbar da ya kata yankawa a matsayin hadaya to sai a kintata kudinta sai a ce ya sai abinci ya je ciyar da miskinai misali sai ya kasance ya kashe farauta ta barewa ya kashe barewa barewa malamai sun mata hukunci cewa sakamakon ta shine tinkiya ko akuya to sai ya zama ba zai samu tinkiya ko akuya ba al-imamu malik rahmatullahi alaihi da wasu malamai sai suka ce abinda za a yi a kinta ta kudin akuya sai a ce ya ba da kudin ko kuma ya je ya sai abinci a makofin wannan akuyar da ya kasa yankawa shi kenan sai ya ciyar da miskilai ko kuma mataki na uku ko zaɓi na uku shine a wa'addu dalika fiyaman ko kuma makwafin haka tunda ba zai iya yanka hadaya ba ba zai iya ciyar da miskilai ba to sai ya azumi sai kuma ayar ta ce wannan hukuncin fa ya shafi bayan an saukar da hukunci ne Allah ta'ala ya yafa hukuncin da ya gabata abinda aka aikata kafin saukar da wannan ayar to wannan Allah ba zai kama waɗanda suka aikata da abin da suka yi kafin a saukar da hukunci ba amma wanda bayan ya ji wannan hukuncin ya ganganci ya tashi sai ya ci gaba da farauta to Allah madaukakin sarki zai ɗaukar a kansa al-imam ibn jarir al-tabari rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sai yake cewa Allah ta'ala da ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ga Allah masu imani kun je aikin hajji kun je umra to kan ku yanka farauta kan ku kama farauta ku kashe ta to sai ya ce wa antum muhrimuna bi hajjin aw umratin Allah yana nufin kun dau harami na aikin hajji ko na umra aikin hajji watanninsa guda uku Allah ta'ala ya ce a ashhurun ma'lumat aikin hajji ana yin sa ne a wasu watanni sanannu annabi sallallahu alaihi wa sallam aikace ya fassara waɗannan watanni ne waɗannan watannin su ne shawwal da zulqa'adati da zulhijja su ne watannin aikin hajji a cikin su ake ɗaura niyyar aikin hajji ba a yin aikin hajji ba a cikin waɗannan watannin ba sannan da aka ce watannin aikin hajji ana nufin mutum zai iya ɗaukan niyyar yin aikin hajji tun daga watan shawwal har zuwa watan zulhijja amma gagarumin aikin hajji na gaske to yana tabbata ne a cikin watan zulhijja kuma ranar takwas ga watan zulhijja zuwa kwanakin da ake aikin hajji a ciki amma ita umara kowane wata ana yin ta kowane wata mutum zai iya yin umara mutum zai iya yin wata a umara a cikin watan ramadan da muke ciki zai iya yi a kowane wata daga cikin watannin shekara da ake da su guda goma sha biyu wannan ne to mutumin da ya niyyar aikin hajji ko umara daga cikin abubuwan da suka haramta a gare shi akwai farauta farauta ta haramta a gare shi to shine sai al-imam ibnu jarir yake cewa wal hurum jam'u haram lafazin da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum lafazin hurum jam'i ne kwara ɗayan sa shine haram والذكر والأنثى ana amfani da أنا haram ga namiji, ana amfani da أمفاني haram ga mace, shi shine sai yake cewa ta kulu hada rajulun haramun kana cewa wannan mutumin yayi niyyar yin aikin hajji ko umara namiji sannan kana cewa imra'atun haramun wannan matar ta yi niyyar yin aikin umra ko kuma ta yi niyyar yin aikin hajji kaga duka ana amfani da shi a matsayin haram ar-rajulul haramu sannan al-mar'atul haramu duka lafazin kwara ɗaya ne amma fa idza qila mufrid amma in ka ce mufrimun baka yi amfani da lafazin haram ba to ƙila lil mar'ati muhrimatun sai a ce imra'atun muhrimatun ba za a ce imra'atun muhrimun ba sai an sa mata ta'un ta'un ɗin da ke nuna alamar matantaka to ka, rajulun muhrimun wane ya niyyar yin aikin hajji ko umra namiji sai a ce masa muhrim amma in haram za a amfani da shi shi haram mace ma sai a ce mata haram jam'in su gabaki dai sai a ce huru shine Allah ta'ala ya dunkule su yace ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum ay la taqtulu as-sayda wa antum muhrimuna kan ku kashe farauta alhali kuna masu niyyar yin aikin hajji ko umara daga lokacin da mutum ya kai miƙati miƙati wurin da ake ɗaukar niyyar aikin hajji wurare guda biyar irkul iraqi ya lamlamu yamani wa bidil hulaifati yuhrimul Madani, wa shamu juffatun imma rabta biha wa li ahli najd qaram fattabi wurare guda biyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shata duk wanda zai yi aikin hajji a nan wajen ake sanya ya je ya dau niyyar aikin hajjinsa mutanen iraq daga wajen da ake ce masa zatu irq zatu irqi yamani mutanen yaman za su dau aikin hajjin su ne ko umararsu daga wajen da ake ce masa ya lamlam wa bidil kulaifati yuhrimu al sannan mutumin da yazo shi kuma dan madina ne wajen da ake ce masa dhul kulaifa wa sham juhfatun su kun mutanen sham hadda mutanen afrika in mun tashi za mu yi aikin hajji za mu je juhfa ne shine wanda ruwa ya cinye lamu a yanzu shine ake zuwa rabi هاجني وبذي الحليفة يحرم المدن والشام جحفة إما رحت بها ولأهل نجد قرن فاستبني aikin hajjin ne ko umararsu a wajen da ake masa karnul manazil ko daga wannan wajen kana na shiga bayan ka yi wanka a wajen malaman da suke ganin ana wanka ka kayan ka kasa wanda da Hausa ma kayan ana ce musu harami da hausa ba wuce ce ke harami ai waɗannan fararen kayan da namiji ke sawa wato mayafi da kuma gyaftu wannan kayan in mutum ya sa su to daga wannan lokacin baya halatta a gare shi Allah ta'ala ya haramta masa ya ga farauta ya ga wani abu da ake kashewa a umumin wannan ayar duk wani abu da za a kashe a lokacin ya haramta a gare shi ya kashe amma za mu ji an ware wasu dabbobi su ya halatta mutum yana aikin hajji ko umra in ya gansu ya kashe su to shine ibnu jarir rahmatullahi alaihi yake cewa yuqalu ana ce sai ce wal ihram abinda shi kuma ake ce ma al ihram huwa dukulu fihi shine shiga aikin hajji ko umra tsanjin shine balarabe ke ce masa al ihram ko shari'a take ce masa al ihram sai ya ce yuqalu ahramal qaum ana cewa mutane sun shiga aikin hajji ya ce ahrama idan dakhalu fi shahri harami aw fi haram idan suka shiga wata mai alfarma ko kuma suka shiga wajen da ake ce masa harami sai ya ce fa ta'wilul kalami fassara abinda Allah ya yake nufi anan la taqtulu sayda ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku kashe farauta wa antum muqimuna bi hajjin aw umrati alhali kun dauniyar aikin hajji ko umra tun daga miƙati baya halatta a gare ku yi farauta a can baya Allah ya ce wa idza halaltum fasadu amma idan kuka gama aikin hajji kuka gama umrarku fasadu to hukunci ya dawo domin al-aslu fi sayd al-halal ko al-aslu fi sayd al-hayy asalin farauta halal Allah ya halatta farauta Ko amma idan kai niyyar yin aikin hajji ko umara ko baya halatta kuma kai farauta har sai ka gama aikin hajjin nan ko umara ina jin mun gane to shine abin da Allah ta'ala yake jan hankalinmu kamar misali ga mu mun zo miƙati mun sa kaya na harami mun ce labbaik Allahumma bi umrati idan kila mun je zami umra ce ita kadai ko kuma mun je zami aikin hajjin tamattu'i wanda ake fara yin umra daga nan an gama ta sai a huta sai kuma ranar aikin hajji sai a ci gaba da aikin hajji in kuma kirani ne labbaik Allahumma hajjan ya Allah mun amsa kiranka hajji zami wa Umaratan da Umara, in kuma kila aikin hajji zalla ne to a ce labbaik allahumma hajjan to wannan daga wannan lokacin haramun ne mutum ya ga wata dabba da ake farauta ce ya farautar ta ko da ne goje ko da shine kaura baya halatta dole ba zuciyar shi natsuwa cewa Allah ta'ala ya haramta masa dukkan wani abu da zai gani na farauta a wannan lokacin haramun ne a gare shi ya kashe shi al-imam al-qurtubi rahmatullahi alayhi yace khitabun 'amun li kulli wannan magana ce Allah ta'ala yake yin ta gabaki daya ga dukkan musulmai zakarin wa unta ko namiji ko mace wa hadha an-nahy huwa al-ibtila'u al-mazkur fi al as wannan hana cewa ka ai farautar shine jarabawar da Allah ta'ala yake mana a ayat ta gabata ai ya ce la yabluwannakum Allah bi shay'in min as Allah zai jarrabe ku da wani abu na farauta babu jarabawa kamar kana son abu a ce maka haramun ne kakkai wannan jarabawa ce da gaske a nan ne ake gane imani ga abu kana kallo ga shi kana iya yi amma sai Allah ta'ala sai ce maka haramun wannan jarabawa babban kenan shine ibtila'u taqlidi an gwada ka a ga za ka iya bin umarnin Allah ko ba za ka iya bi ba kai mai imanin gaske ne ka yadda da Allah da ma'aikinsa da gaske za ka bi umarnin Allah za ka bi umarnin manzon Allah za ka hannu a game da abin da Allah ya hana ko ko za ka ki hannuwa da abin da Allah madaukakin sarki ya hana ka wannan ita ce jarabawa in ji al qurtubi gashi kuna kallon su a ɗaki kamar yadda muka misalta jiya suna ce duk wanda ya taba zuwa aikin hajji zai shaida wannan kana ɗakin ka kwance a kan kai Kawai kan kawai sai sai ta shigo dakin ka ta ci ta koshi sosai ta ko ta ƙatuwar kazan Najeriya amma kuma Allah ta'ala sai ce maka haramun ne saka taɓa ta kyale ta ta gama rayuwarta so tari sai dai kaga manya-manyan manya-manyan maguna mage-mage su suke zuwa su kama su cinye a gaban ka za ka gama musulmi ya zo ya kama katuwar tantabara ya cinye ka kai ko haramun ne ka kama wannan tantabara ka yanka ta domin kana aikin hajji ko kana umara to wannan ita ce jarabawa al-imam ibn al-arabi maliki rahmatullahi alayhi yace wal qatl da Allah ya ce la taqtulu sayda kan ku kashe farauta ko kisan nan da ake magana kullu fi'lin nufitu ruha dukkan aikin da za ka yi ya tafiyar da ran wani abu to shine balarabe yake ce masa alqasr kullu fi'lin nufitu ar-ruha da abin da zai tafiyar da rai ya sa ka raba wani abu da ransa to a larabci shine ake ce masa alqasr alqasr wa huwa anwa'un ai kisa kala kala yace min hazzabtu daga ciki akwai yanka a akan yanka ko domin a tafiyar da rai kamar misalin tinkiya akuya rago bunsuru sa saniya kaza da sauran waɗannan abubuwan duk yanka su ake ko domin a tafiyar da ransu wannan sannan akwai suka in wanda ake marakuni annaha fasalli li rabbika wanhar annahar sokewa shi ma nau'i ne na kisa wal sannan da can a jahiliya akwai al khanak sukan kama abu idan suna son su kashe dan su ci sai su kama sai su makare shi shine al khanak shine can Allah ta'ala ce wal munhanika daga cikin dabbobin da aka haramta a ci akwai almunkhaniqatu wadda aka kama ta aka makure ta ce da ta mutu sannan warradahu sannan akwai ɗaukar abu a ɗauki kansa a samu wani kamar dutse a dandaka kansa duk da a laraba kan yi kisa in za su kashe dabba haka suke mata ko su yanka ko su soke ko su makare ko kuma su daddaka kan musulunci sai ya halatta biyu guda da aka halatta su ne azabtu da annahu an halatta a yanka dabbobin da ake yankawa an san su sannan sai annaha an halatta a soci annabi salama a cikin hadisi sahihi muttafaqun alaihi yace idan dabba ta yi tsaurin kai aka kasa yanka ta ko a soke ta kamar yanzu misali rago ya kasura ya kasura ya ci kiwatu sosai sai aka ga aka zo za a kama shi ya kada mutum kamar biyar manya-manyan rundawa mahauta da ake ji da su wanda ake takama da su a fata suke kama katan sa su kada shi sai rago ko ce zai kada su har ma kila wani ya yazu billahi karya wani a hannun ba a kafa ba shi nan to a nan manzalar suna yake to a soke shi ya tashi daga matsayin rago yanzu ya zama matsayin rago ne haka da sa zai yi tsaurin kai shi ba to shi ma ya halatta a soke shi ba a yanka shi ba to a nan dai al-imam al-arabi ya mana al-qatl kala hudu ne daga ciki sai ya ce wa shibruhu da makamancin haka fa harrama Allah ta'ala ala al-muhrimi fi as-sayd kullama kullu fi'lin yakunu muktiyan lirruh Allah ta'ala a wannan aya ya haramta ma mai aikin hajji ko umra kada ya aikata dukkan abin da zai sa ya tafiyar da ran wani abu kada yi wa harrama fil ayati al-ukhra nafsa a wata ayar da za mu zo ta nan gaba in insha Allah Allah gabaki ɗaya ma farauta ya hana shine yace me wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma an haramta muku farauta ta gudu ma dumtum hurman matakan kuna aikin hajji ko kuma yin farautar ma ba a yadda ba balle ka ce zaka kashe ma farauta ka ce kana da niyya a matsayin ka na mai aikin hajji sai ka ce ai za ka yi farauta niyyan ma ba a yadda da ita ba niyya ka ce bari in yi farauta ba a yadda da niyyar ba duk da babu laifi in mutum niyyar a zuciya ya bi aikata ba ba kama shi da wani laifi a duniya ba amma da yin niyyar a zuciya zai iya taba ladan mutum na aikin hajjinsa ko umara mun gane a فاقتضى ذلك تحريم كل فعل يتعلق بعين الصيد wannan na hukunta duk an haramta duk abin ke da alaka da farauta a matsayin na mai aikin hajji ko umara to ba ka da alaka da farauta ko ta kusa ko ta nesa ko ta kusa ko ta nesa shi yasa wasu malamai suka yi istinbabi a nan suka ce mai aikin hajji ko umara a daidai lokacin da yake aikin hajjin nan ko umara to baya halatta koyan kayayi wani ba zai zo da kazashi kana aikin hajji wasu malamai suka ce kana aikin hajji ko umara wani ba zai zo da kazarsa ko ragon sai ce da Allah kamun ba suka ce ai Allah ya ce la taqtulu sayda sai suka ce din yankar da mai aikin hajji zai bai gama aikin hajjinsa ba to sunansa al-qatlu laysa dhabhan laysa zakatan kisa yayi bayan yanka ba idan aka kashe abu ana a kashe kaza za a ci kaza a kashe rago za a ci rago ragon da aka kaɗe shi ya mutu ai ba za a ci shi ba yanzu misali idan idan misali wani wani iyazu billah ne abun hawa ya wucewa sai ya kaɗa wani rago ragon wani ne in ka tashi za ka ce me sai ka ce qatala kabshi sha'iqu sayyarati wani mai tuka mota ya kashe min na. za ka ce zabaha kabshi sa'iku sayyarati har ba za ka ce zabaha ba tunda gagawa na mushi aka gani amma da kada shi ya ke yanka to sai ka ce isqama bi kabshi sa'iku sayyarati thumma zabaha wani ne tuka mota ya kade min ragona amma ragon bai mutu ba sai yanka shi to kaga nan azabbu akai to da wannan wasu malamai suka yi cikin bada suka ce kwata-kwata idan mai aikin hajji ko umara ya yanka ba za a ci yankansa ba domin Allah ta'ala ya ce masa la taqulu sayda wa antum sannan aka fitar da bayani cewa baya halatta ka zo kana aikin hajji ko umara sai kawai sai ga wani abun farauta sai ga wani kila shi a gefe baya aikin hajji ko umara sai ka ce wani ga zo mota ba za ka ce haka ba ka nuna masa ma ka ce ga zoben nan zai halatta saboda a nuna cewa wani aiki yanzu kake babba ka zama mutumin Allah ka shiga cikin aikin Allah tsindin saboda aka kakka shagalta da farauta shagaltar da farautar da shagaltar da mutum take wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man tabi as-sayda ghafal sutari duk mutumin da ya koma farauta yake ko da yaushe je ka gan shi ne a game da wasu abubuwa sai ka ga yana sakaci game da sallah haka ne ko ba haka bane in manzo Allah ta so mai magana ka tsaya da kyau ka kalle ta sai ka ga tana faruwa zuwa mai ce man sakana ta jafa duk mutumin da ya je zauna a ƙauyen da ba addini shine badiya ba addini a ƙauye mutum ya je zauna a can jafa to sai ya rika wauta sannan waman tabi'a sayda gaban duk mutumin da ya rika bin farauta ya mai da sana'a ta kullun rayuwar shi farauta sai ka gan shi rafkanan nan mutum kai da ka zo kai aikin hajji sai aka ce a'a wannan aikin da zai jawo maka gafala hakka hakka ya farauta har sai ka gama aikin hajji wannan wannan shine الإمام الكثير رحمة الله عليه يكتشوى تفسير سعر وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام wannan ayar Allah ta'ala ya saukar da ita ne a matsayin hukuncin haramta yin farauta alhali mutum yana cin aikin hajji ko umara wa nahyun an ta'atihi fihi sannan an hana mutum ya aikata dai farautar alhali yana cikin haramin aikin hajji ko umara وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأقول وما يتولد منه ومن غيره wannan an kalli ayar yana ayar tana magana ne akan abin da ake ci ko kuma abin da yake faruwa ta sanadiyar abin da yake samuwa mai kama da abin da ake ci fa amma ghaibul ma'kul min haywanatil barri amma dabbobin da ba cin su ake yi ba daga cikin dabbobin tudu فعند الشافعي أوجه الإمام الشافعي يجوز للمحرم قصدها a wajen al'imamu shafi ya halatta ne aikin hajji ya kashe abin da bakinsa ake ba a wajen al'imamu shafi muhammad bin idris shi a yana ganin abin da cin shi ake ba ya halatta a kashe amma wal jumhur malam ibn kathir yace amma mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ala tahrimi qatliha aiban hadda abubuwan da ba a halatta cin su ba to baya halatta a matsayin ka na mai aikin hajji ka kashe su ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ba abin da aka halatta ma mai aikin hajji ya kashe in ba dabbobin da hadisin na naisha radiyallahu anha ya kunta ba dabbobi ne guda biyar su kam an halatta ma mai aikin hajji ya kashe su al bukhari da al-imam muslim su ruwaito wannan an ruwaito daga nana aisha radiyallahu anha sannan kuma an ruwaito daga sayyiduna abdullahi bin umar radiyallahu anhuma dukkanin su ruwaito wannan hadisi da ya halatta ma mai aikin hajji ko mai umara zai iya kashe wasu dabbobi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نانا كتتي أن نجد سما خمس khamsun fawasiku guda biyar fasikai ne fasikai mabannata ga wasu dabbobi guda biyar mabannata ne ba sa jin magana banna suke suna cutar da ɗan adam me ake yi yuqtalna fil hil wal har ya halatta a kashe su ko ana cikin aikin hajji ko ba cikin aikin hajji in ka gan su ka kashe su suwaye su algura akwai hankaka hankaka hankaka mai fari da baki ko wanda bahaushe ya ce akwai shi. idan mutum ya zama halin shi ne da kirki da rashin kirki shi a ce yawa da burgima hankaka ne in ka ga bakin shi ka ga farin shi to wannan tsuntsun da ake ce masa algura to ya halatta a kashe shi a aikin hajji ko ba aikin hajji saboda yana banna malamai suka ce bannar ta ita ce yakan tsatsagi kaya idan mutum ya wanki ya shanya kayansa ko aka masa wanki aka shanya kayansa to hankaka na sauka akan kayan ya rike tsatsagar yana huku da kayan shi ta kenan shi yasa annabi sama ce ya halatta idan an gan shi ko a ko kana aikin hajji ko ba aikin hajji kake ba ya halatta kashe kankaka na ɗaya ke da hida'at sannan sai shirwa shirwa tsuntsuwa ce kasuwa ta fi shaho girma tana tace 'ya'yan kaji idan mutum yana ɗan kiwonsa takan zo ta sace masa waɗannan ababen da yake kiwo na 'ya'yan kaji ita ma annabi sama ya ba da umarnin cewa a kashe ta ko mutum yana aikin hajji ko ba aikin hajji yake ba ya halatta ya kashe shi wal aqrabu sai kunama wannan ya baki amma kowa bayanin ta ba kunama ya halatta a kashe ta ko ana aikin hajji ko ba aikin hajji wal fa'aratu sai bera shi ma ba sai an yi bayanin shi ba Allah kalli ebola ko ba haka bane Allah ya raba mu da ebola ko ba daga shi bane ake magana daga tsira lata kai lata sai daga jin sunan ka zan ba abin arziki bane wai lata Ka kaga sannan kuma ga bannan da suke yi a cikin gida kowa ya sani sannan wal kalbul aqu sannan kare mai cizo waɗannan dabbobin guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana aikin haji ya halatta ka kashe su ba ka aikin hajji ya halatta ka kashe su al-imam ibn abd al-barr rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa al yana sharhin wannan hadisi yace babu bambanci daidai ne sun taso maka ko ba su taso maka ba sun zo su cutar da kai ko ba su cutar da kai ba sun so sun zo su cutar da kai ko ba su zo su cutar da kai ba ya halatta ka kashe su kashe ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa guda biyar babu laifi idan mutum yana aikin hajji ballantana kuma idan ba aikin hajji yake ba kaka ba su mugaye ibnu umar radiyallahu ma a riwayar ya ce khamsun min ad-dawab laysa 'ala al-mubni fi qatlihin duna dabbobi guda biyar fasikai ne masu laifi ne marasa jin magana ne ma'annata ne babu laifi ga mai aikin hajji ko kuma ya kashe su ke lissafa su al-ghurabu al-hid'atu al-aqrabu al-ba'ratu al-kalbu al-aqu waɗannan dai guda biyar din su ne babu kari a cikin shi al-imamu ayyubu sikhtiyani ɗaya daga cikin ƙananan tabi'ai ayyubu bin kaisan as-sikhtiyani almajirin nafi'u nafi'u maula umar almajirin kuma abdullahi dan umar da ya riwaya wannan hadisin daga nafi'u sai ya ce na ce ma malamin mu nafi'u almajirin abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma sahabi ayyub karamin tabi'i ne ayyub ne kaitan a cikhtiyani nafi' yana cin manyan tabi'ai nafi' maula ibn umar ba cika faɗinsa da sunan babansa ba kusan duk littafan tarihi in ka duba ba za ka ga an sunan baban nasu ba sai dai a danganta shi zuwa ga Umar Abdullahi ibn Umar a ce maula ne Umar wala'uhu abnahu an ubuwat danganta shi zuwa ga Abdullahi ibn Umar a matsayin barakan bawansa ya wadatar da shi ba sai an faɗi baban shi a ce a ce a ce a ce kai sahabi ya yanta ka to sai an faɗi babanka ka ba ka bukatar baba ba ji an faɗi baba a kana bukatar baba amma ba ji an faɗe shi to shi ayyubu tikhtiyani sai ya ce sai na ce ma malamin munafik rahimahullah hal hayyatu ko alaga ku malam macijiya fa wannan hadisin ya faɗi abubuwa guda biyar to macijiya fa in na ga macijiya ko maciji kai a ina aikin hajjin kyalin har ya zo ya tare ni qala al-hayyatu la shakka fiha nasu yace a ai maciji babu shakka tana yana cikin waɗannan guda biyar ko ba a faɗe su ba dole ka sa kun gane ko wala yahtalif wala yuhtalafu fi qatfiha ba yi sabani akan kashe maciji ba in ka ga maciji kai irin na mala abubakar imamu Allah ya gafarta masa abuwan bagaja yace uku tilil muzi qabla an yufiyaka ka kashe mugu kafin mugu ya kashe ka malam baka imam ya kawo wannan da larabcin shi uku tilil muziya qabla an yufiyaka in ka ga mugu ka kashe shi kafin ya cutar da kai to maciji ana kashe shi ko da mutum yana aikin hajji wa min al ulama daga cikin malamai in ji al imam kathiri Malikin wa ahmada kaman al-imamu ahmad imamu jami'in hijira wa ahmada da al-imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnah jama'a man daga cikin akwai wanda ce a'a ai an ce kare mai cizo to ina kirkeci sai al malik al-imamu ahmad suka ce hadda ci. in kaga ci, ka kashe shi aikin hajji azzibu ba kura ba kyarkeci an sha bambanta mana su akwai kura akwai kyarkeci guda uku za ku ga sun yi kama sun fi kama da juna sukan ma kuɗi jikinsu yakan zama ka iya kasa gane su akwai duk da babu sunan ya kare da larabci akwai azzi'ib akwai alkalb sannan akwai as akwai gari akwai dila shine as sannan kuma akwai azzi'ib karkeci za ka ga gidansu ɗaya duk malaman da suka yi rubutu akan alhaiwana kamar aljahil a cikin littafin sa kitabul haiwan kamar eh, abin na almada'ini eh, a cikin littafin sa hayatul haiwana haiwanin kubra dukkanin sun sa dangin su ɗaya waɗannan to an shigar da karkeci shi ma ya kasance a ciki al'imamu malik yace hadda kirkeci in ka kirkeci kana aikin hajji ka kashe shi ka kashe banza sannan wasab'a hakanan zaki zaki wannamira hakanan wannan kisabo damisa annamir walfahad hakanan damisar kasashen asiya sun ce suna cewa suna cewa annamir damisan mutanen kenan ta nan wajajen afirka amma idan sun ce alfahad ita ce da damisar ƙasashen asiya su da an shigar da su a ciki li'annaha ashaddu dararan minhu domin sun fi cutarwa fiye da kare yanzu misali da wani zai ma mutum addu'a ya ce Allah ya haɗa shi da kaza sai ya zama dole sai an yi addu'an nan da ce Allah ya haɗa mutum da kare da ce Allah ya haɗa shi da kirkeci ne mu mutu sauki eh. da a ce Allah ya haɗa mutum da kare ko Allah haɗa shi da zaki wani ya fi mishi sauki kaga kariya ko idan an shigar da kare al-Imam Malik a matsayinsa na malamin Fikir, al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi sai suka ce an shigar da waɗannan duk sun shiga cikin ma'anar al-kalb al-aqud idan ka tashi fassar al-kalb al-aqud kare mai cizo da aka halatta ma mutum yana aikin hajji ya kashe shi ko ka shigar da kirkeci ka shigar da damisa ka shigar da zaki duk sun shiga ciki kun gane al-imamu malik rahmatullahi alaihi ya ce a cikin al-muwatta ulasa da nassinsa sa ya ce fil kalbi al-aqur alladhi umira bi qatlihi fil haram a game da kare wanda ya kasance mai cizo wanda aka halasta kashe shi in ana aikin hajji ko umra sai ce inna kullama a karan nasa duk abin da yake cizon mutane wa'ada alaihim kuma yake musu yake musu ta'addanci yake fada musu wa akhafahum kuma yake tsorata su mithl al-asad kamar zaki kun ga sai fara da al-asad ya shiga ciki wannamir haka nan damisa walfahad haka dai damisa wal dhi'ib haka nan kirkeci fa huwa al dukkanin suna cikin kare mai ciwo hukuncin su kan ka zo fassarawa ka kunta ta shari'a kawai ka ce ana nufin kare kawai sai mutum ya ga damisa a aikin hajji ka ce ba zai kashe ta ba a'a ai ita tafi cancanta a kashe wannan akwai ka'ida a wajen malaman usulul fiqh da suke cin shi mafhumun nas mafhumun nas shari'ar musulunci sai ta faɗi wani abu sai ta shigo a game da wani abu ku amma kila abin da aka shirin nan ma game da shi ya fi abin da aka fai yanzu Allah ta'ala a game da kyautata ma iyaye ba inda Allah ya ce ka kamar babanka ko akwai a Qur'ani ba inda Allah ya ce ka amari ba. ba inda Allah ce ka azuci baba kawai Allah ce fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan kariman Allah ta'ala ce wayi fala taqul lahumu uff kakka ce musu kash in sun ma magana kakka ce musu kash ka nuna baka so maganar ba wala tanharhuma kakka daka musu tsaba wa qul lahumu qawlan karima ka rika faɗa musu magana mai daraja to ya halatta ka duke su kenan to shine malaman mu suke ce mishi al maskutu anhu aula wa akbar wa a'zam min al mantuq abinda aka shiru ba a faɗi ba ya ci abinda aka faɗa girma yanzu misali sai kana son ka hana wani ya je sabon gari sai ka ce masa kada ka take ko central store ka je kuma daga nan masallaci nan masallacin da nake ke kada ka take ko can tarakto ka je da ya tashi kawai sai ya bi ta baya ya bi ta layin zamfara ya bi ta gada ya shiga GRA shike ne tafi ya kullo ta TZ shike ne sai ya tsinci kanshi a sabon gari da sai ya dawo kai da na ce maka kai da na ce maka kakkaje ko santarar sai ta ai santarar ka ce kai inji ni kuma sabon gari na yana da fikihu ko yana da ganewa waye ne shi ko kaga ba yi da wayo ko shine irin wannan annabi sallallahu ya lissafa waɗannan abubuwan al-imam malik yace in an ce kare mai cizo to damisa kuma fa ita me take yi ba cizo take ba cinyewa take yi kare cizo yake ya ciza ita kuma damisa cinyewa take da wanda zai ciza ya take da wanda zai cinye wanne ne ya fi sauki sai cizo ya saka to kaga su ne waɗannan wa amma ma kana min attiba'i la ya'du za ku ji wani hukunci mai ban mamaki al-imamu malik rahmatullahi alaihi yace amma daga cikin dabbobin daji waɗanda ba sa ta'addanci ba sa fado ma mutum mislu zibai kamar kura kura da ita al-imam ya fara ku haddace alabi da dila wal hirri da mage wa ma a min as da makamantansu daga cikin dabbobin da suke rayuwa da nama amma ba ta'addanci akan ɗan adam fala kulu al-muhrim mai aikin hajji ba zai kashe su ba fa inna qad fa in qatalahu fada idan ya kashe su ya bada fidiya fa jaza'un ma qatala minan na, sai ya ba da mutum zai kashe kura ko ya kashe dila ko ya kashe mage ko makamantan danginsu, waɗanda ba a san suna ma ɗan adam ta'addanci ba to sai ya ba da fidiya hukuncin wannan aya ya kama shi wanda mu zo mu bayani nan gaba insha Allah to tambaya ita ce kura dama ba ruwanta da ɗan adam a shi kura ba ta ta'addanci dama a al-imam malik gashi ya sa kura a ciki wane ne ya taba jin an ce ya taba ganin kura ta cinye wani ta ci mutum kura ta ci mutum sai dai labari ko kura ta ci mutum bahaushe dai ya ce dai ganin kura to da gani ta ci Eh? alama karfi amma sau nawa aka dauki mai karfi aka nuna ma Allah aka kada shi eh? to al-imam ya sa hadda kura kura ba ta cikin dabbobin da suke ta'addanci kuma annabi sama dama ya fitar da izina cin abin da ya halatta shi kura halatta cin ta yadda zaka ka ce da dai ba ta layya ba a da ita amma ya halatta ana cin tura? in mutum ya kama kura ya halatta ya kama ta ya yanka ta ya gasa naman ko ya soya ya ci annabi sama a hadisi sahihi ya halatta cin ta a takaice dai al-imamu malik a wajen sa kura ba ta cikin dabbobin da suka halatta a kashe su in mutum ya kashe ta to sai ya bada kusan kwacin ta sai al-imamu malik ya ce wa amma ma zarra min at-tayr amma abin da ke cutarwa daga cikin tsuntsaye fa innal muhrima la yaqtulu mai aikin haddi ba zai kashe shi ba illa ma samman nabi salama. daidai kawai abin da Allah sama ya faɗa ya faɗa wa al-ghurab wal hid'a daga hankaka ke shirwa su kadai ne amma sauran tsuntsaye ka kyale su inda ka gansa aikin hajji kar ka taba su ba za ka ga mikiya ka kashe ta ba ba za ka ga dagi ka kashe shi ba da sauran tsuntsaye ba za ka kama su ka kashe su wa in qatala al-muhrim shay'an min at-tayr siwahu ma fadahu idan mai aikin hajji ya kashe ɗaya daga cikin wasu tsuntsaye ba waɗannan guda biyu da aka lissafa su ba fadahu ke ya ba da fidiyarsu ke ya ba da su ya ba da fidiya wanda za mu ji bayanan da malamai suka yi ya ake kiyasta in mutum ya kashe tsuntsu ya zai biya mai zai yanka idan mutum ya kashe abin nan ya kashe kura ko ya kashe eh, barewa ko ya kashe eh, abin nan bauna ko kuma ya kashe da sauran dai abubuwan da ake yin farautar su an haramta ma mutum yayi ko me hukuncinsa ko ya kashe zomo ko ya kashe gada jin ko ya kashe damo har da damo jin me hukuncinsa a gaba ta gaba insha Allah ta'ala ta wannan aya mai daraja Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fitowa a cikin addini Allah mu ya sa Qur'ani ya cece mu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين akwai neman taimako na marayun da ake yi kamar yadda aka saba da haka a taimaka kada mu zama muna da rauni a game da wannan malam mutum ne ya yi harami sai wata dabba da ba ta halatta ta shigo masa ɗaki yana halatta mutum ya kama wannan dabbar don fitar da ita daga cikin ɗakin a sai ga shi yanzu ma an amsa Dabba duk da za ta taso maka ko ta cutar da kai ya halatta ka kare kanka daga gare shi ne aka ce ka kashe ga sunan aka ce kare ya shigo maka ɗaki ya cizo sai ka kyale shi zai shige ka eh? so da ka duk wani abu kuma fitarwa da ba ai kashewa da ba akwai abin da za ka iya fitar da shi ba tare da ka ji masa ciwo ba to sai ka fitar da shi Allah subhanahu Ta'ala ya kyau waɗannan dabbobin gabaki ɗayansu ibn abdulbar muka ce ya fassara cewa sun taso maka ko ba su taso maka ba ya halatta a kashe su mun gane sun taso mutum ko ba su taso maka ba aikin hajji sannan waɗannan dabbobin guda biyar da aka lissafa ko da ba aikin hajji mutum yake a gida ba sun taso mushi ko ba su taso masa ba ya halatta ya kashe su maciji annabi sallama ba ya ce duk wanda ya ga maciji saboda tsoron shi yake kashe shi to baya cikin mabiyansa a hadisi sahih to da kada ka ga maciji ka kyale shi zai cutar da kai iyaka ana son ka nemi ya fita gidanka so so ukun nan malamai sun sabani kwana ake nufi ko ko ka ce masa sau uku kauli rajihi ka ce masa so don Allah ka fita daga gidan nan bacci yana jin ka dan Allah ka fita daga gidan nan dan Allah ka fita so uku idan bai fita ba to ka kashe shi ba abin da zai faru insha Allah annabi sun yace kada ka ji tsoron shi ka kashe shi ka kashe shi hadisi al-imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi Allah ya ganar da mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh